وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون kuna gina manyan ganuwa da gidaje irin na sarauta kamar dawwama za ku yi a wannan duniya ba barinta za ku yi ba